حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات شيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا asabar watan ramadan yana da kwana goma alif da dubu da talatin da shida yau kuma ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya wannan karatu shine karatu takwas a wannan masallaci na 36 Boni Strait a garin Port Harcourt a jihar Rivers ta Najeriya tafsirin azumi da muke gabatarwa a cikin suratul an'am aya ta 141 142 143 Wa har yanzu muna cikin bayani akan wato ma'anonin ayar 142 da mala ya karanta wa min al-an'am hamulatan wa farsha كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين من أكم بيان الشيطان من فأنسوا يا رب الله بيان الله يهديني مسا أكن يباشي وإنس أبوه ولكن أبوه يتي اللهم اجعل لي قرآنا قال قرآنا قرآن كشيني يتي كجي قرآن كشيني واقع اللهم اجعلني مؤذنا الله كسن يا من وند زي من كيران صلى يتي مؤذن كالمزمار da بسريوا كاين كدا سune masu yi maka kiran sallah shi yasa za mu ga dukkan masu wanda zuciyarsu tara ta da san kiɗa to za ka ga bayan shaidan ne kuma suna taya shaidan kamar yadda muka karanta a ayar ce ta cikin suratul isra cewa sautin shaitan a cikinta ta shine kiɗa da kuma wake-wake marasa amfani sai ce kuma Allahumma ja'alni ya ce Allah ubangiji ka sanya mini masariya tarko da zan dinga amfani da shi kala masariya kan nisa ka je ce ne wato tarkon ka su ne mata shi yasa da wuya shaitan ya je ko mutum mace a matsayin tarko ko mutum ya tsallake sai wanda ubangiji ya tsira sannan ya ce to allahumma ya ce ya ubangiji ya ce ya ubangiji ya ji alli ta'ama ya ce allah ka sanya min abinci sai maza allah sama ke cewa ka je abincin ka shine dukkan wani mushe da abin da kuma ba a ambaci sunan allah ba lokacin da za a yanka shi sai ce to ya ubangiji ka sanya mini abin sha sai manzo Allah sama ya ce sai ubangiji ya ce a sharabuka kullu muskir dukkan wani abin da zai bugar in an sha shi to gaje shine a ainihin abin shan to wannan kamar ana gaya mana wuraren da aka fi samun shekaru. bayan nan akwai wuraren da mazinna ce alama ce ta cewa akwai shekaru da aljanu a wurin kamar juji inda ake zubar da abubuwa na ƙazanta kamar bola da sauransu shi yasa zala so sallama ya hana yin sallah a cikin bola saboda matattarar shekaru ce kuma ke so a yara a kare su ga wurin yawan zuwa bola bayan nan da malallauta an ce malallauta kamar wurin da ake tattara ƙazanta kamar a gida a irin gidajenmu na gargajiya inda ake yin wanke-wanke kusa da rijiya ko kusa da kwata nan ma matattara ce ta shekaru bayan nan kuma daga cikin wuraren da ake yawan samun su wanda yawan zama a wurin yana iya gadarwa da mutum samun shekaru akwai wuraren da jini yake gudana kamar mahauta inda jini yake taruwa in ba zuwa nan da larura na sana'a ba yawanci duk mutumin da ga burinsa ya zo zauna inda jini yake taruwa to za a akwai fi samun shaitanu da daddare fiye da da rana galibi saboda shaitanu suna fakar idan mutane lokacin da mutane suka kwanta to suna fitowa su kuma su yi abin da suke so su yi halittar shekan shekan Allah ya bashi iko na ya canja halitta ya fito a irin sura ta mutane kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda a sallallahu alaihi wasallam ya bashi jiran zakka to sai ga shekan aljani kenan shekan ya zo isa ta sai abu hurairah ya kama shi sai ce don Allah kai min rai da ina da ina da ina da iyali ne da ina cikin yunwa da damuwa kai min rai ke abu hurairah da san shekan ba sai ya sake shi sai zai gaya manzo Allah sama ce na kama farawa amma kaji kaji manzo Allah ya ce to amma innahu sayau muna nan da kai zai sake dawowa abu ce tun da annabi ya faɗa na sa rai sai na sake fafafafansa sai ga shi ya sake dawo sai na kuma kama shi sai ya sake mun magiya sai na ji tausayinsa sai na sake shi da muka da sai mu zama sun ce ma za fa ala sahibu kallaila ya kuka da mutumin naka jiya ya ce ai kaji kaji ya su na sai mu zala ce amma inna musa yau zai kuma dawowa karo mun ku sai sake dawowa sai sake dawowa sai sai abu gurin da ya kama shi sai ce to ina so ka yi min rai ka sake ni ni kuma na yi maka alkawarin zan gaya maka abin da zai amfana da ni sai ce to me ce kullum ka karanta ayatul kursi a lokacin babu wani shaitan da zai iya matsowa kusa sai abu ya sake shi sai ya zo manzo Allah ya ce ya kuka da mutumin kajiya sai ya ce ya rasulullahi kaji kaji sai manzo Allah ya ce sadaqaka wannan magana ta yi kursi gaskiya ne haka wa huwa kazo amma ba shi kan makarici ne kar ka duk sanda ya gaya maka magana kuma gaskiya ce ba haka ba ne sannan shaitan yana gudu a cikin ɗan adam irin inda jini yake gudu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin safiya Allah ya kare ta a gare ta ta ce matan annabi sallallahu sun kai masa ziyara a ittikafi tace ni ma sai na je sai manzo Allah sallallahu ya rako ni zan fita sai muka tsaya a wata dubuwa sai ga wasu sahabbai biyu sun zo wucewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango sai ya ce ku zo nan sai suka yi maza suka zo sai ce inna ha zaujati safiya wannan da kuka ganta mata ta ce safiya sai ka ce subhanallah ya rasulullah wa fika nashuk to ya rasulullahi yanzu in ma za mu shakka yanzu ma yi shakka a kan ka ya rasulullahi kana annabin Allah sai ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majarad dam shaytan yana iya gudu a cikin dan adam irin yadda jini yake gudu da haka shaytan zai iya maka zai iya baka mamaki yanzu nan zai shiga ya karsa wa mutum abu sannan yana da tasiri akan rayuwar mutum biologically ba wai kawai shi spirit yake bi ba yana zuwa ma ya sami ogar na mutum ya connecting din su kamar yadda yake wa mata ya tsalle musu jini ya dinga zuba jinin al'ada sai ya wuce misali Allah sa ce inna ma zalika irqun wa laysa bihayd wannan jini ne wanda ba haila ba ce shedan ne yake zuwa sai ya balla jijiyar sai disconnecting din jijiyar sai jini ya dinga zuba sai dan mace ta rikirkice ta cewa al'adar ta tana shi baya so a sallah sai ta sai sallah Allah ce fa idan aqbalat haidatu ki fad'i anki salam idan hailaki ta zo to ki aje sallah ko idan adbarat idan kuma hailar ta kare faghsili anki dam wa tawaddahi wa salli thumma tawaddahi li kulli salah to dan haka yana da tasiri sannan kuma yana zuwa duburan mutum sai dinga hura masa dubura yana sa masa iska kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Allah ta ce ya ci shaytanu ahadakum fa yukhayyilu lahu fi salati a ahdatha amla zai zo ya sa kare rikirkita ka kana cikin sallah sai sa ka kai hutu ne ko ba. kai ba Allah ya ce duk wanda ya ji haka فلا masjid min al masjid kai ya يفتا daga masallaci ta ji da rihan aw yasma sauta sai in ya ji karar rihi ko kuma ya ji sauti sa'annan bayan nan yana zuga ya haɗa tsakanin mutane kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratul Thank you. shaitan yana yana ingiza tsakanin ku yana ziga kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana yaksa an yu'bada fi jaziratil arab shaitan dai yayi yayi ya tabbatar da cewa ba za a bauta masa ba a jazira ta larabawa ba yadda za a yi a yi shirka ne a bauta wa shaitan ya san ba zai samu dama ba sai wanda ya ce walakin bi tahrishu bainahum sai dai kawai bai fita tsammanin da ya fitar da mutane ba ta hanyar haɗa su ba to babu abin da yake so kuma irin ya ga ya haɗa tsakanin mata da miji kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wa ma yu'allimani min wa ma yu'allimani ahadi wa ma yu'allimani wa tabu'u ma ta'allimani subhanahu wataala ya ce wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji su wayannan arnin suna koya daga shaytanu wayanda minhuma ko abin haruta da marut wanda asali shaytanu ne suke karanta abin nasiri abin da da shi suke raba tsakanin mata da miji annabi sallallahu ya ce yanzu shaytanu arshahu shaytan yana kafa gadansa a tsakiyar ruwa sai shaytanu zo su kewaye shi sai kowa ya kawo return na ranar me kai na yi kaza me kai na yi kaza sai kowanne a bashi title wanda ya fi farin ciki da shi ne wanda zai ce ban bar tsakanin wance da wani ba sai da na raba su to shekan yana da wannan abubuwan yana da ab'ad da yawa a musulunci wanda inda za mu tawa nazari kan shekan za mu daɗe mu zama ba amma dai babu addini da ya nazarci shekan irin addinin musulunci domin wasu addinan kamar addinin zoro wani addini a kiransa zoroastrianism Azorodashkiya zoroastriya ko kuma almanawiya wanda shine addinin da yake ganin cewa alloli ne akwai allan kirki akwai allan kafirci god of good and god of bad suna cewa shi god of good din science ɗinsa shine haske shi kuma god of bad science ɗinsa shine duk to su a irin belief ɗinsu suna ganin cewa shi shekan wato wani abu ne da yake bata wa mutane budget da kuma al'amuransu amma shi ne yake mallakar duk yayin da shi kuma Allah shi ke mallakar haske amma daga ƙarshe Allah zai yi nasara a kan shekan kamar duniyar wani rikici ne tsakanin divine powers a ganin su ba sama irin gaisuwar nan ta larabawa ta maguzanci sai a ce maka sabahu khair sai ka ce sabahu mu'min lokacin a lokacin maguzawa ke nan sai ka ce wai asubar ka tana da alheri sai ka ce wai asuba ta ta Allah haske shi masahul khair masahul sai za ka ga a nassi dai ba za ka taba jin manzon Allah ko wani sahabi ya ga mutum da sabahul khair sabahul sai dai kai kaifa asbahta assalamu alaikum shi yasa bakar abu zai ya kawo wannan sabawul da sabawul nur a cikin mu'jamul manaril lafadiyya yana cikin lafizan da bai halatta a rinka faɗa ba sai dai lokacin jahilci ya kansa sai kaga mutum da ya dan fara koyon larabci ne yana cikin sabawul khair sai eh, ko ka ce sabawul nur amma in mutum ya faɗa bai sani ba Allah ba zai kama shi da laifin abin da bai sani yahudawa da kiristoci kuwa su a ganin su a tunaninsu shekan ba irin tunanin da muke da shi a kan shekan suke ba su a su. wato wata halitta ce a sama tare da mala'iku wasu suna ganin mala'iku ne wanda ƙarfinsa ya kai hanyar ya so ya zama shi ma ya zama Allah ya yi ƙoƙarin ya zama Allah sai bai zama ba ko kun gaba a gaya mana cewa ya yi ƙoƙarin ya zama Allah ba idan muka koma cikin sufur ashiya wanda sufur ashiya kamar book of ishaya ko a cikin bible wanda shine littafi na na nawa kenan kusa da song of solomon a cikin tsohon alkawari old testament ko to aya ta goma sha biyu zuwa ta goma sha hudu inda za ka ga tun tsohon alkawari ana cewa littattafan yahudawa ne wanda kiristoci suka yi a tashin zuwa ga littafinsu don haka idan ka nakalto abu a cikin tsohon alkawari to kama kana nakalto abin da yahudawa suka faɗa kiristoci suka yarda da shi kenan shi aya abin da take cewa a sun da larabci wai lokacin da shaitan ya so ya zama kamar Allah shi Allah yake tabbai sai ke zuwa kai ka sa'atta min as-samai ya najama ya najama ni how have you fallen from heaven morning star son of the dawn ya kai wannan tauraro na safiya ko na dubu ya aka yi ka fado daga sama kaifa sakanta min as-sama ya akai ka fado daga sama kaifa farahta ila al-ardi ya qahir al-umam sai yake cewa how have you come down to the earth kamar Allah yana tambaya su ke you who once let low the nation ya kai wanda ya taba rinjayar al'umma ko wanda ya rinjayi duniya kulta ke kai shedan da aka gaya maka instead in your heart ka faɗa a cikin zuciyarka fi qalbika as'adu ila sama ina so in hau sama ne i will ascend to the heavens abin da yake kenan zan hau sama arfa'u arshi fawqa kawakibillah i will raise my throne above the stars of god zan ɗaukaka al'arshi na da na. ya haura wato taurarin ubangiji abin da yake cewa kenan ajinsu ala jabal al-alihati fi aqsa shimal i will sit and front on the mount of assembly of the utmost height of mount zafar yace zan ɗaukaka gadona sama da gadajen ko gadon alloli a can aqsa shimal can mafi nisan bangaren arewa as'alu fawqa a'ali sahab wa asiru misla al-ali sannan haucan bisan saman giragizai ni ma zama kamar ubangiji madaukakin haka yace I will make myself like the most high zan mai da kaina kamar yadda ubangiji yake mai tsarki sai wai yake ce maka lakin nakan adarta ila alamin amwat ila a'mal al-kufra sai dai kuma daga ƙarshe you brought down to the realm of the day gashi kuma ka dawo kasa zuwa wata duniya ta wayanda in sun rayu za su mutu ila a'maqil kufra to the depth of the pit zuwa cancan can kasan kasan rani to wannan abu da yake nuna mana a cikin littafin ishaya sura ta goma sha hudu aya ta sha biyu zuwa ta sha hudu cewa asalin shaidan abin da ya Allah ya jefo shi ba wai rashin da'a da yawa Allah bane ta annabi Adam so yayi ya zama kamar Allah sai Allah ya fusata wanda wannan kuma ƙarya ne ba haka bane ba kamar yadda nasoshin na alqur'ani da sunna annabi ma wanda muka yi ta bayani su kan nuna ubangiji subhanahu wataala ya hana cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan to kafin mu zo khutuwati shaytan shaytan yana da mashiga da yawa a cikin adam saboda shi aljani ne aslan babban burinsa a tare da ɗan adam shine ya ga mutum ya kafirci kamar da ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama ya lissafa a cikin masail shaytan a iraqatul lahfan min shaytan ibn al-jawzi a cikin makayin iblis da sauran malaman da suka yi magana a akan shaytan farkon abin da yake so shine ya ga kafirci kuma ta hanyar da zai biya ga kafirci din sai ya yi idan ya rasa ya ya ka kafirce ta ki to sai biyo ta hanya ta biyo sai ce to tunda ba za ka yi kafirci ba ta ɗaya daga cikin manyan laifukan da Allah zai tsine maka ya ta zuga ka na ɗaya alkufur na biyu ya sai ce to ga ga sai kawata maka abu za mu faɗi yadda yake kawata maka in ka ka aika yi gina in kai askiyar ka kashe rai in kai askiyar ka yi luwani in kai askiyar ka ci dukiyar marayu in kai askiyar ka je ka yi tsari ko sisi in ka samu gandira sai ce ka je ka yi kaza sai ta lissafa ma abubuwan da Allah ya tsine wa yadda suka yi ko Allah ya ce wanda suka yi in suka yi za su shiga wuta to in shekan ya ga mutum bai wannan ba to sai biyo hanya ta uku afuwan hanya ta biyu hanya ta ɗaya ne kafirci hanya ta biyu kuma bid'a sai ce to ka zo ga wani abu shi ma ba ibada ce a sai kawata maka shi ya gyara maka shi sai sa ka yi shi kai bid'a domin shi shaitan ya fi son bid'a fiye da mafiya da mutum ya yi zina gwanda ya bid'a a wajen shaitan saboda ba wani mazinaci da ya zo zai fara zina ya ce bismillahir rahmanir rahim mun yi niyyar yin zina ana yin haka shi da kansa in zai zina sai ya kuya akwai guilty conscience a tare da shi kuma in yayi ya fito duk mutumin da ya gaba da sai ya dinga ganin ko an gane ne saboda ya san bai daidai ba amma wanda ya bid'a neman mutane ma ke launcin din bid'a tasa jata ibn shaykhul islam ibn tamiya ke cewa al bid'atu ahabbu ila iblis min min al ma'siyah لأن البدعة لا لا يتاب منها. سورة إذا بدعة باء تبا wanda ya ma yana sa ran a bashi lada amma ma'asiya fa wanda ya yi ta watakila zai tuba shi yasa suka ce al bid'atu baridu shirk ita bid'a da kake ganin ta kamar dan sako ne na shirka da zarar shirka tana son ta zo sai ta fara turo bid'a sai a fara yin bid'a daga nan kuma sai a haura a shirka shi yasa muka ce addinin bid'a wannan faɗan da ake ta ake izalatul bid'a kautar da bid'a saboda a raba mutane da shekai domin shekai yana son bida sai zo nuna maka cewa ba za ka ambaci Allah ba sai ka yi kiɗa da kiɗa za ka ambaci Allah shi ne ya ce tuliyar kitabu fa abrahu la sifatan lakinnahu iqra'u sabillahi فأتى الغناء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادر فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي an karanta Qur'ani sai ga sun sun da kai ba wai dan suna jin tsoron Allah ba a'a irin sun da kai ne ta mutumin da yake marar kari mai yawan wasa da wani wa atalbina sai ga kiɗa ko bakal hamiri na sai ga suna karangaje yadda ka san jakuna yace wallahi ma rabba suli ajalillahi duk wanda kaga yana rawa yana cewa bauta Allah ke, ƙarya ke ba dan Allah ke ba duffun ganga ce wa mizmarun da algaita wa naqmatu sharinin da music na ne mai kada mai sanya kiɗa ba mata ra'aita ibadatan bi mala yaushe ka taɓa ganin ana wa Allah da kiɗa bayan arna ne kawai suke bautawa Allah da kiɗa ba wa ma kana salatuhum ma kana ba komai suke ba illa muta'an wa tasdiya malamai suka ce ai tasdiqan wa tasdira bushe bushe ne ke da shi ta sai ga akwai fire masters fire mysteries katikis waye a jere a ci kiɗa a ci to yau gangunan da ake a cuci wallahi yanzu an waye gari da su kuma ake zuwa masallaci to me bambanci babu bambanci shi ta manzo Allah sallallahu alaihi ya mu kamar yadda ake ce tabbata a cikin musulmi imam ahmad da sunani abi dawud da tirmidhi da ibnu majah kace sunan arba illa nasai daga irbad ibn sari yace Allah ya kare ta a gare shi yace annabi sama ya mana wa'azi sai da ta mun suka gurawurawa idan mai zub da hawaye kace ya rasulullah wannan wa'azi wa'azi sai ka ce na bai ban kwana dan haka kai mana wasiya yace to ina muku wasiya na hore ku da kiyaye hukuncin Allah ku tsoron Allah kuma ku dinga ji in shi gabanin ku suna faɗa ku dinga yin biyayya wa iyyakum wa muhdathatil umur a kirkin ku da abin da yake fararre sabon abu fa inna kullu muhdathatin bid'a domin wani abu sabo da ka san shi wanda babu shi to bid'a ne wa kullu bid'atin dalal wannan ruwaya ashabu sunan kenan imam an-nasai da ibnu abi asim suka ƙara da isnadi hasan wa kullu dalalatin fi ita kuma bata tana wuta sannan ya tabbata a cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin ummu na aisha man ahdatha fi amri fi amrina hadha ma laysa wa huwa radd arwaya muslim man amila amalan laysa wa da ka ita bid'a ba a saurara mata ya kacce ake shekara salaf in suka hango dan bid'a gudun sa suke imam malik wata rana wani ya zo ya same shi ya ce masa ya imam Allah an ce a zamana al'arshi da to kai fastawa ya ya yadda ne ce ce to mu dai larabawa ne an ce daidaito mun sani da larabci ne ake al-istiwa wa ma'ani amma sifar yadda Allah ya daidaita ne mun sani ba al-kayfu majhul yadda kuma ya zama wajibi mu ce Allah ya daidaita ko da mu ga yadda ya daidaita ba wa su'alu an bid'a kuma tambaya akan ya ake istiwa wannan sunan sabida bid'a ce kuma a kama mutumin a kore shi ka kara barin sai ya sake shi kaga yadda ake wannan bid'a aka dauke shi aka fatattake shi ba ƙara barin sa ya sa ba Sulaiman At-Taymi Allah ya kanta da rahama ɗaya daga cikin salaf ya zo mutuwa ya dinga fasa kuka yana wanda suke wajen suka ce wani Allah kare wacce hadisan annabi kayi wa mutane nasiha kowa yana ta masa to mutane suna ta cewa Allah babu mai taku kuma kake kuka ce ni duk ba wannan bane marartu ala muftadi'in fasallamtu alai wata ran na gifta wani dan bid'a na masallama sai nake tsoron kar Allah ya tashe ni shi sallama kawai ne mun yake tsoron kar Allah ya hada su da shi saboda in kaga dan bid'a in je ba zai shiga ta hanyar ka ba to ba amfani ka zauna da shi saboda zai iya cutar da kai da bid'a sa saboda sharrin bid'a to wannan bid'a kenan ita wannan ya kamata a wani lokaci daban a yi bayani akan bid'a sai sako mun faɗa sai hanya ta hudu da shedan yake bi shine aikata ƙananan zunubai in ya ga baka shirka ba baka aikata babban laifi ba irin sun zina da sauransu kuma baka baka da ba baka aikata manyan laifi sai ce to ai akwai wani ɗan laifi ba ba matsala ɗan ƙaramin laifi ne haka sai sa ka take shi kawai to a hankali a hankali kamar da Abul Atani yake cewa khallil dhunuba saghiraha wa kabiraha ka tuqa واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى كركرين كرم الليل domin in da za ka yi ta tara tsakon kwani a hankali za su zama manyan duwatsu to in shekan ya ba hanya ta hudu ya ga mutum bai ba to sai ya zo ce to ai akwai abu kaza halal ne kuma halal ne ba laifi ba ne sai ya sa kai concentrating akan wannan halal yushghiluka bil mubahat misali bacci sai ce kaga kan wanda ya takura maka in kana bacci kai kai baccin ka gauta to sai ka dinga yin bacci in an excessive manner ka kuce maguna da iri har lokacin wata maslaha ta addini ma ta zo amma akan bacci ka ce kai ni wallahi ba za a hana da bacci Allah bai hana ka kai bacci ba in je kana so kai amma kuma ai akwai abin da ya bi shi to sai ka ga ma wani abu mahaifiyarka ma ta zo sai ka ce da ka ke kowa ya zo ka a tashi. sai a ce ko yadda yake ce ko ita ai ta san hutawa ne to kaga an ka aikata haramun ko ka ko mahaifina ai shi ma baban ya san ina ina bacci ko wani ma baban ta kira shi ce baba bacci nake wani abu dai da yake na halal kamar cin abinci sai ya ka kai ta cin abinci kai ta cin abinci har kai cin da zaka gagara tashi ma har lokacin sallah ya wuce ko kuma tafiya yawon shakatawa ai halal ne amma sai ta kai ka har ka shiga inda zaka je ka samu haram a wurin shi dan wayo ne to idan ya ga anan ma ya samu mutum da karfi ya kasa samun nan to shikenan sai ya zo akwai al-mahdud abubuwa kala biyu ne akwai abin da yake da muhimmanci akwai abin da yake muhimmanci to in ya ga kai ka yana kan wanda ya fi mahimmanci sai zai kanka ne wanda ya fi mahimmanci sai nuna maka wanda ba shi da mahimmanci sosai misali mutum ne yana da kuɗi to a sai kawai sai ya zanto a zuciyarsa yana so ya yi wani aiki da kuɗin to aiki idan ya yi misali kamar yanzu muka yi magana sponsor ɗin ɗalibai sai kawai ka ga su yara mahaifinsu ya rasu ya ya ya ya rasu ya bar su ba su da wanda zai ɗaunaki su ko wataƙila da mahaifin nasu ma amma ba shi da hali su ma ba su da halin da za su iya ci gaba sai ka yi planning cewa bari ka zo kai sponsor ɗin su to kawai kuma sai ya nuna maka cewa ta kuma a nema ka siya ka kai masallaci wallahi sai ka zo kuma yake tattara ne kawai ka ji ayo maka odar qur'ani irin na maka masu kyau tun daga ka kashe dan Allah ne mutane za su yi wannan qur'ani ba kun da kai son sanin mutum ɗaya ba ya je yo ya zo ya ba mutum da ba a rasa qur'ani ba ko sai ka tashi misali ga gina masallaci ga kuma wani aiki na na alheri sai ruwa ga wanne ya fi alheri wanne ne da zarar ka za ka shiga alheri sai zo yana kai ka sai ya nuna maka wancan aikin baya son kai wancan kuma amma dai ba yadda a dole sai kai wancan Shi ne wasu ke ba da wani labari na taba jin wani malami yana faɗa cewa wai wani mutum ne Allahu alam ba hadisi bane ba kamar da na faɗa wani mutum ne yana yana yana kwance a bakin kan gefen garu haka gini to ashe ginin dab yake da faduwa shi kuma shedan yana wurin ya ga cewa in ginin nan ya fado mutumin nan bawan Allah ne yayi shahada kawai sai maza maza ya zo kafin ginin ya fado Sai ce kai bawan Allah tashi tashi kana zaune da kai bacci nan ba wanda ka shiga masallaci kai na kula ba Yace ka ko yayi wannan na gode sai ya alala kawai ya shiga yana shiga ginin ya fado sai je na fila raka'a biyu ya samu raka'a biyu amma ba dole ya shahada ba za a zo kuma a ci gaba da gogar gwagwarmaya da an amma da gidan ya kwado mai da ya shiga aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashuhada khamsa a ciki ya faɗi da wanda da ya faɗo masa to shi shaidan dai ba so a zauna lafiya Allah ya mana maganin sa to hanyar da shaitan yake wajen yin wannan hanya ce ta ban al'ajabi kuma yana cin nasara domin duk lokacin da ya ce sai ya fitar da mutane Allah bai ce masa a'a bari mu ɗau aya biyu ayar farko ta cikin suratul a'raf lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsine masa ya fatattake shi me yake Allah ta mana qala ila ce a agawaita tun da ka batar da ni la'aqu danna lahum sirata mustaqim sai na je na zauna na kankani na hana su mun mu da yace sannan kuma sai na dinka zuwa musulmin bayna aidihim ta gabansu bayna ilayka bi ma'ana amamak da ka motsa kai shekan ya zo ce yi shirka in kai yi bid'a in kai yi sabo in kai yi karamin sabo in ka yi to ga wani abu halal ka ba shi muhimmanci in ka kai sai ya matsayi kartar da kai daga babba daga babba zuwa ta gaban ka ce in ka juya wa min khalqi sai ya dawo ta baya وعن أيمانهم ka. Wa aka ji a kan zaro mun شاكرين kafin nan bari mu supporting kan wannan magana wasu malaman suka ce a'a baini aidihim zai zo kafin lokacin ya zo a wajen wa min khalfihim abu ya fice ma amma shi shedan bai hakura ba wani aimani sai zo maka ta hanyar alheri wa shama'ilin sai zo maka ta hanyar shari suka ce shi yasa ma Allah bai faɗi kasar bai faɗi sama ba saboda fauki fauka ɗinka Allah yana nan domin Allah ya sifanci da ulu shedan kuma bai sai faɗo maka ta sama yawwa to abin da zai fassara maka wannan sai ka koma cikin mu'jam da wani sa hadisin sabiratu bin abil fakih Allah ya kare da a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana ka'ada li adama fi atruqihi kulliha shaytan ya bi duk wata hanya da kasan dan adam yana bi ya zauna a wurin in an ce ka'ada ya bararraje ya rashi ya miƙe kafafuwansa ta yadda in za ka wuce masu ya tafi ka azala ce ada lahu fi tariqin jihad hanyar jihadi fi sabilillahi ba jihadi da makami jihadi da dukiya shedan ya je ya tara wajen idan ka tashi za ka yi jihadi ce a tujahi tafiya za ka yi karyaki yaƙi innama huwa jihadun nas gwanda ka yaƙi ranka tukunna ba sai an je an yaƙi ba fatukutan so kake a kashe ka fatuksamul amwal a raba dukiyarka a aure matarka sai mutum ya ce wallahi sai na yi sai turmuza hancin shekan sai shi shekan ya ibada sa'ada na fi tariqil islam shine na farko ya ji hanyar musulunci da duk wani aiki na musulunci sai ya hana kai al-muslim wa tatruku dinaka wa din abaika wa abai abaika zaka musulunta ka bar dinin iyayenka bi addinin kakanninka sai sai mutum ya saba wa shaytan sai shaytan ya riba da wa taraka wa qa'ada lahu fi tariqil hijra duk wata hanya da ka gani shaytan ya shi ba za su ake baka shawara ka dinga yin azkar kullum in ka saba masa kuma gaba ɗaya za ka shiga aljanna Allah ya ce wala tajidu aktsarahum shakirin za ga da yawa mutane ba sa gode wa Allah saboda biyayya da suke wa shaytan to mu koma cikin suratul Isra'a. ubangiji yake cewa qala ra'aita jama'an alladhi kawamta alayya wato na fi so a ce larabcin Allah ne ba na shekaru saboda in dai zama larabcin shaidan ne shi shaidan ya ke larabci ka ji fadan Allah ya ce ubangiji wani ta ce shaidan ya ce a ra'aitaka to ina ba ka labari ya ubangiji hada alladhi karramta alayya adamun nan da ka fifita a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati in dai ka bar ni sai ranar alkiyama to ka ji wata kalma la ahtani kanna da Allah kanna ya kamata ka tsaya kai nazarin ta kafin ka fice ta asali balarabe yana cewa ihtanaka jarabi zar idan fara ta sauka akan amfanin gona in ta murkushe amfanin ta taune shi ta cinye ganyen ta cinye komai kun san da fari suke to bi ma'ana لأحتنكنه أي لأستولين عليهم كما يستولي الجراد على الزرد فلا أسفل تترك فيه سمراء ولا خضراء ولا حشيشة قائمة yadda kaga fara ba ta barin komai to ni ma duk wani abu na alheri na mutum sai na je na lalata shi Ya haka wata ran shaitan aljihun ka yake fara zuwa sai ya rufe maka aljihun ka ruf amma dai zai baka kaje kai ta sallah ga mutum akwai sallah sallah ba ta wuce shi ba ta nafila da komai amma wata gudunmawa ta addini ban da shi in kana so ka jarraba imanin da ka ce masa ayi bisa lillahi ko ma yi bisa lillahi sa hawo ta akan nan ne amma dai sallah tabbani ma to shedan ya gama da to karka da yi ne zai ko wajen sallan ma ana nan ana nan in ya gama ya tabbatar da ya samu aminci a nan sai ya kuma faɗo wajen sallah amma sai barka da cika alkawari amma ba ka sallah sosai sai ya tsalla kodin cika alkawarin babu abin da zai kamar yadda ka san ya ta yahtaniku jarabi shi ne ma'ana na lori ya zuriyatan ka iya cewa to ai na bi shi karfi ni ma ina da karfi to balari yana cewa eh, yana cewa farasa idan ka hau kan doki ka sa masa linzami an san linzami ko me linzami eh wani abu ne da ake tashi a abaci wasu sun zaci linzami abin da ake rikewa a hannu wannan ba sunansa linzami shi wannan ya sunansa kamazu wanda ya san dawaki ya san wannan sunansa kamazu shi abin da yake bakin ne wannan na karfa shine linzami wanda yana tsoron in ka ja shi in kai dama da shi dole sai dai ya biyo ka domin in ka bi in kai dama ya hagu yana so ya abin nan to abin da ya ci man baki to kenan idan ka rike linzamin doki zai bi ka duk inda kake so to shine sai a ce hana kalfarsa ya tarnaka kawo doki linzami to shi ma shi kan ni kanna zurriyatahu sai na dinga tuka zurriyarsa ina kora su yadda na ga dama kamar yadda ake wa doki bi ma'ana la'aqudannahum wa la'asuqannahum haythu shi'tu da haka shaytan ya fi karfin ka kawai sai dai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharri illa kalila kaɗan zan bari sai Allah ya ce sai Allah ya ce to je ka an yanda. bi kaga yana yi yana yi yana fassarawa a wannan su ba alarama alarama plus <laughs> to Allah ya ce kaje fa man ya aka bi duk wanda ya bika a cikin su fa inna jahannama jazaa'ukum da kai da su din duk yan wutar jahannama ne da za a mafura da aka shekar zai kai kai baruka kuma wallahi ranar da aka shiga jahannama shekar zai yi bara'a da kowa domin za a sa mai kujera ya zauna ya delivery samun a ranar da za a general assembly ne yan wuta me zai ce ni wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya ce to bayan an riga an zartar da komai yan wuta sun shiga wuta sai shaytan ya ce to yan wuta ya hakuri Allah dai ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya ni kuma na zo na lasa muku zuma a baki fa akhlaftukum sai na sa kuka saba wa Allah wa ma kana li alaykum min sulqanin illa an da'awtukum fastajabtum li to amma ku kula fa sanda nake rudan ku dan ba ni da wata fawa akan ku ni dai kawai na zo na gaya muku ku gune ku kuma kuka amsa fala tanumuni wa lumu anfusakum dan haka kan ku zargi kowa ya zargi kanka fada cikin wannan garari ba zan iya ceto ku ba kuma ba za iya ceto ni ba inni kafartu bima akratumuni min qabl ceto ku sani cewa nayi nayi zaini nayi ma na fasa abin da na sa kuka yi tarayya da ni a cikin sa ni ma yanzu na na da wannan abu إن kaga yanzu an zo kenan shaitan yana so a yi abin da bawo shi yake cewa ba wa kowa da kowa wai ma wakaci ya tayi ba kowa kowa ya shiga ya shiga ta yadda ya sabgarsa Allah ce to lalle sun kasance azaba mai radadi ta tabbata a gare su hmm. to wannan shi ake tsoratar da kai shaitan ka kiyaye shi to babu abin da ya fi sharri kuma ƴan uwa ga shi a game da shedan dan kar shedan ya cinye mana lokaci ya kamata mu dakata haka irin kutuwa ta shedan wacce ita ce anan Allah subhanahu wataala ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi khutuwati shaytan al-imam ibn afiya a cikin littafin sa al-muharrar al-waji yake cewa da fadin Allah subhanahu wataala khutuwati shaytan kullu ma ada sunani washara'i min al-bid'i wal wata bid'a da saba wa Allah wacce ta saba wa sunna da shari'a to wannan ita ce hulwa ta shaytan haka ya faɗa a cikin al-muharrar wajen juz'i na kai shafi na 237 الإمام الراغب الأصبهاني أتكن مفردات القرآن جزء من أيشا في نظري أكدا ستين لبيرتوا ستين لشدة ديكي بيان أكم مين معنى خطوات الشيطان yace abin da ake nufi da khutuwati shaytan shine wato a dukkan abin da kasan zai tarnace mutum ya hana shi bin tabarkin Allah subhanahu wataala to za mu iya fahimtar khutuwati shaitan idan muka yi nazari yadda Allah ya dinga maimaita khutuwati shaitan a wurare kuɗa a cikin alqur'ani أولي نفر بوه بنجي سبحانه وتعالى يا بدا أتكين سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض الله طيبا نعم. ولا تتبعوا الشيطان سورة الأنعام وأن الآية التي كي وكلوا مما رزقكم كلوا مما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم yattabi khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan to kaga kenan tunda haka ba mai so ya kamata ka santa ka san me take yi amma in kai nazari ka dauki abin da ibnu atiya ya faɗa Allah ya cikansa da rahama da abin da Rabi bin Asbahani ya faɗa na cewa bid'o'i da ayyukan sabo da dukkan abin da zai karkatar da mutum ta tafarkin Allah wannan shine kubuwatu shaytan ka hada da wancan darasin da muka yi akan abin da shafi shaytan to sai ka kalli arin sai ka ga a ina kutuwa ta shekar da suka fi yawa to a nan za ka fitar da wata hikima a wurare biyu duk gaba ɗaya Allah ya magana akan abinci da yake bayani akan abinci kuma sai ya yi batun kutuwa ta shekar kenan babbar hanyar da shekar ya fi samun damar ɓullowa mutum shine harkar ciki wajen cika ciki wajen neman abinci to anan shedan ya fi zuwa yanzu nan zai zana maka layi in ka bi ta barcin ka to shikenan zaka kuma gaba da fushin Allah kun ga a farko a cikin suratul baqara kulu mimma fil ardi halalan ku ci duk abin da yake duniya amma halalan duk abin da ya zama halalan tayyiban halal wanda yake da dada amma akwai abin da yake haramun ne wanda shine shedan yake zuwa ya jafu ya fatar da ku to wala tattaku ku ta shedan to kuma hanyoyin bin zambiya ta shaidan a wajen cin abinci na da yawa zai iya sa ka kai kasuwancin da Allah ya hana kamar misali kasuwancin riba ubangiji subhanahu wataala ya haramta riba a wurare daban-daban a cikin alkur'ani Allah zai kawo lokacin da za mu magana a akan riba kamar misali kasuwanci na wato na abin da haramun ne a siyar da shi kamar mushe kamar wato ainihin jiya, kamar alade kamar dukkan abin da aka ce haramun ne a yi amfani da shi kuma haramun ne a sayar da shi ko kuma ya sa mutum ya yi kasuwanci da sana'a ta neman abinci ta hanyar saba wa Allah kamar mutum ya buɗe gidan gidan da'ara gidan zinatar zinace zinace ko mutum ya buɗe wani abin da anan za a dinga saba wa Allah ko mutum ya yi caca wannan kaga da abin da ya so ya ci haram ya kuma buku kuwa ta shaytan tunda ma'afiya ce saba wa Allah to sa'an nan kulu min ma fil ardi halalan tayyiba zai iya sa mutum ya ci abin da yake ba nasa ba na zalunci ya kwata a hannun mutane ta hanyar sata ko sama da fadi ko tani ko yankan aljihu ko rubda ciki ko ah, zamba cikin aminci ko rufa ido ko sihiri ko wata hanya da ake bi wajen cin abu ba haram sannan kuma zai iya sa mutum ya ci abinci na halal abincin da zai iya cutar da shi tunda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu ci amma kan mi barna kamar yadda aya ta gabata akwai wata kuma a cikin suratul a'raf wace in mun zo anan kuma in Allah ya yi da mu da lafiyar mu zamu nazari akan halaccin koshi ko rashin halaccin amma dai karkashin wannan wato cin abinci ya wuce gona da iri yana cutar da lafiyar mutum yana cutar da addinin mutum yana cutar da zuciyar mutum akwai cututtuka guda tara wanda suke tattare da cin abinci a koshi a wuce gona da iri wannan insha Allah mun zo ayar Arab za mu yi bayani uku suna da alaka da lafiyar mutum uku suna da alaka da wato ainihin ah, addinin mutum uku kuma suna da alaka da zuciyar mutum sannan kuma wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gwada mana cewa wanda suka fi koshi a duniya su suka fi yin wa a lahira kuma yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad annabi sallallahu alaihi yake cewa ashraru ummati humul ladina a manzala sallallahu alaihi yake cewa wani wani sahabi ya zo ya ci abinci ya koshi sai zo wajen annabi sallallahu alaihi sai ya ta kama sai kyat ya gyatsa sai manzo Allah ce kuffa anna jisha ka kare mana jaka anan fa inna aktharakum shib'an fid dunya atwalukum ju'an yawm al-qiyamah domin waɗanda suka fi ku koshi a duniya sai sun fi ku jin yunwa ranar al-qiyamah wal hadithu fi sannan kuma manzo Allah sallama wata rana yayi baki to sai sai sai ba shi da abin da zai sauke su da shi kawai baki sun zo sun ce mun zo wajenka to annabi sama ba zai ce musu yaya ba sai sahabbai suka fahimci damuwa a fuskarsa abu sa'id ya ce sai kawai mun aka shawara muka ce muka koma gefe muka ce mu raba bakin annabi kai ka dauwa kai ka dauwa ina. ya ce to akwai wani dan uwan matata da ya tashi sai ya ɗebi baki guda ya ce sai na ji ban so ya ɗebi ba sun yi yawa da ya bar wasu ma sun ɗiba a yadda ake cikin yanayi sai na matsa kusa da shi na ce ya aka yi haka ya ce ina da wata alkama ne zan zan yi musu gurasa to gari ya waye baki suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam to kai da kaga wanda ya kwana a cikin AC daga fuska za ka gane wanda ya kwana garin kwaki ya ci garin kwaki ma za ka gane to sai maza Allah ya ga wannan baki bulbul baki bulbul da su sai maza Allah ya ce kai fa su nawa kuke ba su abinci a rana sai ce ya rasulullah su biyu na dinga ciyar da su Allah ya ce waje ba kai hasu Allah waje ba an da su dai ma an ka ba su ya isa sai maza ta ce ashararu ummati humul ladina wudu bin na'im mafi sharri cikin al'umma ta su da aka ciyar da su da ni'ima suka ci abinci suka koshi wa nabatat ha ajsamu kuma har cikin su ma ya nuna ashararu ummati wata ran ya zo ya samu nana Aisha sai ya ga tana cin abinci ya dawo ya ƙara ganin ta ƙara kawo abinci ce wai Aisha so nawa kike cin abinci ne a yini ta ce ya rasu Allah su biyu sai na zara ce halla waje ba ai da su ɗaya ma in kika ce ya ci waje ba ta da fin na hari israf wallahu la yuhibbul musrifin ki ci abinci sau biyu a yi yini ai barna ce Allah kuma ba a kan masu ba. ya sa shi annabi sallallahu alaihi tun da yazo har ya koma ga Allah bai taba koshi ba da burata ta sha'ir lam yashba min khubz sha'ir qat kadan yake ci kuma ya ji yunwa ya kuma sha kwana da yunwa sallallahu alaihi wasallam haka na na Aisha ta ce kamar yadda kake gaya kurwa ta ce in kunna la nara al-hilala thumma al-hilala thumma al-hilala thalathata ahillatin bi shahrayn wata uku a gidan annabi wa, dora ta kunya ba sai ce wa ma hukum ya umma me kuke ci to ya kosa da al-aswada sai dai tafi at-tamr wal ma tace kai dabira ma mu taba koshi ba sai da aka bude khaiba sannan aka samu na shi ma ba abinci a gidan annabi sallallahu alaihi haka sai na abu kai haka umar abu musa al-ashari ya ka sai na umar ziyara tun daga tun daga sham har zuwa madina da shi da yan taurus din sa hashiyarsa yan fadawansa da sauransu suka zauna wajen amirul mu'minin sai suka ga gaba ɗaya kullum abin da ake kawo sai na umar cd uku na gurasa fefe uku na gurasa wata ran a haɗo shi da romo wata ran a haɗo shi da ainihin da nono wata ran kuma dan hado shi da kakiri duk yawan kwa ga dan kujira akan gurasa nan salasatu aqrasin min al-khubz ɗaya daga cikin marwacin yace wata rana an kawo masa to an kawo da ɗan romo yace to akwai wani abu da ake ji wata jijiyar rakumi ce ake dafa ta a dai ƴan sharri suna cewa da kusa ake dafa ta in dai kusar ta da ita ma tana da ruwa Guda dama dai kawai sai dai ta ɗebe maka kewa idan baka da nama to yace in na hango ta a hawaitu ilaiha biye sai in nufi inda take ina da ko kokar nama ne yace sai na danna ta a baki sai in ji wannan jijiyar ce to kuma a gaban sai na umar <laughs> sai na umar kuma ba wasa yace fa idza wajadtu ghafalatan min amiril mu'minin ha? na fahimci sai na umar bai kula bayan an tofar da ita mun wurga a yi na umar ya gane da abincin bai musu ba sai da suka zo za su tafi zai sallame zai ce to ra'aytu taqashshufakum wa taqaddurakum ala ta'ani na ga yadda kuke abinci na bai muku ba yace wallahi law shi'tu an min da na ga dama abinci na ya kuma zama the most delicious one ya fi na kowa to da zan yi walakin ni sami'tu ayyara sami'tu Allah ayyara qauman sai na ji Allah ya ya wato Allah ya ya aibata wasu mutane أحسن القرآن فقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واليوم تجزون واليوم

Wasu wastamta'tum biha kun ji daɗi a duniya yawma fal yawma tujzauna azaban yau za a saka muku azaba ta kaskanci bima kuntum tastakbiruna fil saboda girman kan da kuke yi a duniya ba tare da ya cancanta ku ba wal ma kuntum tamrahuna da kuma irin girtse wanda kuke yi da jaji gwangwajewa da kuke saboda jin daɗi sai sa ibnu kasir da yazo tafsirin wannan ayar yace wa laqad na amirul mu'minin umar yace Amir ibn Umar da yawa yayin yi tsini baya cin abinci fi kafirin min al-mata'i saboda tsoron kar wannan ayar ya zama yana ciki shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan Ibn Majah sunan Hakan daga Miqdad ibn Ma'di Karim Allah ya kare a gare shi za su ce ma mala'abnu adama wi'a'an sharran min batni a wata ruwayar mamala a adamiyun qattu sharra min batni mutum mai taba cika wani wani kwaroro da yake da sharri kamar cikin sa dan haka yawan cika ciki ma yana kaiwa zuwa ga saba wa Allah sai manzo Allah ce bi hasab ibn adam luqaymatu yuqibna sulba ya ishi mutum kawai ya ci ɗan lomomi kaɗan da za su cika masa ciki kwaroron cikinsa dan kada ulcer ta kama shi fa in kana labudda fa'ilan in kuma ba zai iya tsayawa akan loma uku kaɗan ba wa sulusun li ta'ani to ya cika kaso ɗaya bisa uku ya zuba abinci wa sulusun li sharabihi kaso ɗaya bisa uku kuma ya bar abin ya zuba ruwa wa sulusun li nafasi kaso ɗaya kuma ya kyale wa sa ibn rajab a cikin jami'ar ulum wal hikam da yake sharhin wannan ya ce wal insanu ala nafsihi basira yace as-sulusu da yake cikin wannan hadisin haqiqi wal obasiri maza Allah yake nufi sosai ka san yadda cikin kai kai wal obasiri da ka kauce haka to shi dai annabi ba haka yake to amma duk da haka malamai sun ce ya halatta ka ci abinci ka koshi kullum ma in za ka ci ka koshi makaruhi ne dai ba haka ake so ba bawa na shi ne wanda wata ran yana sana zai bar yunwa a cikin Abdullahi bin Mubarak al-Hanzali ɗaya daga cikin al'aimmatul thiqat ya rasu shekara ta 181 hadisansa suna cikin kutubus sittah yake cewa wa min al-bala'i wa lil bala'i alamatun alla yura laka an hawaka nuzulu al-abdu abdu an-nafs fi shahawatiha wal hurr yace in kana neman bala'i ka ce wani ya fada cikin masifa to akwai alama shine kaga mutum ba sa sa'in sa da shi da san zuciyarsa yace in kana neman waye bawa shine wanda yake bin zuciyarsa akan abin da take so ya ce ɗafuwa wanda yake ba bawa ba shi ne wanda yau ya koshi gobe ya ce ma ya shiga wuta a kalmai imamun nawawi ya haifu sharaf abu zakariya Allah ya ci kansa da rahama Allah ya gafarta masa ya saka masa da alheri abin da ya musulunci bai kai shekara arba'in ba amma ya bar wa musulunci abinda har a mutu ba za a gama sharhin abinda ya bari ba ya rasu shekara ta ɗari shida da ashirin da bakwai مأربعون عليه مرياض الصالحين مئة المنهاج مئة آه، آه، شر مسلم المنهاج مئة المجموع مئة التقريب تقريب مقدمة من الصلاة الإرشاد إمام النووي يجر ملوك السنسا وترانا هنا تبيع قصوة دمشق سيغوني إير الحق وانا أبو كمر إر اللي مواك كمان لا مجيب وتنزر بها كم سيتي وانا مفتيحك سيتي وانا أي idan aka ci abinci ne in abinci maka kabe kabe a ciki ka shi to sai ka dan sha domin ya dan yi digestion din abinci. sai ce au kuna koshi alama shibahu me yasa kuke koshi kai bayan Allah ba ta koshi to amma ya halatta fa kaka ce za ka yi rahabaniya ka je ulsa ta kama ka ba ruwan Allah in ulsa ta kama ka abin da yake haramun shine ka fice gona da ka fice cin ci na misali to shekan yana yawan ga mutane su ɓata tana ya tabbata ɗan gidan samara ta gudu jundu Allah ya ƙara da a gare shi lokacin sai na Umar ya ci abinci ya ci abinci har sai zanto ya kware ya faɗi ma yana suma aka ɗauko likitoci aka yi taidi Allah ya sa ya farfaɗo sai aka ce ba sai na Umar labari aka ce ai akala hatta bashi ya ci abinci har ya faɗi ya tuntsire sai na Umar ce wallahi lau ma ta lam usalli alaihi da ya mutu ba zan masa sallah ba saboda shaytan ya ja shi ibnu taymiya Allah ya ce dama yace to la ghadabata fi zalik ai ba abu mamaki yace domin kamar mutumin da ya kashe kansa ne wanda ya ci abinci har abinci ya cutar da shi kuma abinci yawanci ciye-ciye yana janyowa mutum ya kamu da rashin lafiya kamar yadda Haris ibn Kalada wanda shine wanda ya kowa likitanci a likitocin Larabawa an yi saɓani sahabi ne ko ba sahabi ba ne al-mu'tamad cewa ba sahabi ba ne amma ya rayu lokacin annabi sallallahu alaihi shine yake cewa a yake cewa ma ahlak ma ma ahlakal bariya babu abin da yake halakar da mutane wa ma ahlakal wuhusha fil bariya ba abin da kuma yake kashe dabbobi hatta a daji ma illa idkhalu ta'ami ala ta'am in ba yau ka ci abinci yanzu kafin ya narke ka ƙara cin wani kafin ya narke ta ƙara wani kabalar da ba kafin abincin ya narke ba shi yasa laraba suke da wata waka suke cewa kalatun muhlikatun fil anan wa mu mud'atu sahihi ila da wa mu mu istiqani دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام abubuwa guda uku suna kashe mutum ko su sa shi rashin lafiya Da wa mu dawamu mudamatin yawan shan giya shi yasa za ga a cikin kwalaben giya ko falayen ana rubuta yawan shan giya yana janyo mutuwa da wuri so da yana karar da sharayin na rayuwa khalaya kalf na rayuwa suna mutuwa da abubuwan da suke intoxicating din mutum wa dawamu watarin da yawan jima'i shi ma yana yawan saurin kashe mutum wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da yawan cin abinci kuma kafin wannan karki saboda in ka ga abu rikicin da yake faruwa a cikin ka za ka tabbatar da cewa da ba a gaya maka abin biologically yadda abu yake yadda abin yake faruwa da irin makaman da Allah ya tanadar maka a cikin na narka abinci za ka na exhausted abubuwa da yawa to shi sa dai an sabba sabba ka ci daɗin ka ba wanda ya ce ka ka ci damin. za mu zo mu ga suratul a'raf eh ka ci nama ka ci nama tsuntsaye ka ci nama beef na dabbobi ka sha madara ka yi duk abin da za ka yi cikin ka yi kyau babu laifi amma dai kada ka wuce gona da iri kuma inda hali wata rana ka ɗan dinga barwa cikinka ɗan mahallin da zai dinga numfasawa domin wannan yana taimakawa wannan shi ne wuri na farko kutuwaci shaitan akan abin da ya shafi ci abin da sa na tsananta saboda wannan ayar ɗin tana ɗaya daga cikin da suka zo daga cin ci domin ayar suratul baqara da suratul an'am dukkan su akan ci suka yi kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan wannan kuma kulu mimma razaqakumullahu wala tattabi'u khutuwati shaytan aya ta gaba kuma aya da take cikin suratu al-baqara din ita kuma Allah ta yi udkhulu fis silmi kafa magana ce akan shari'a dan an nuna maka bid'a ma na ɗaya daga cikin da shaytan yake zana mutum kutuwa layin da zai tunda ku shiga musulunci gaba ɗaya ba zancen muna katsina muna daura muna bara muna taruwa yaya ni wallahi dai kawai dai musulmi ne yaya a'a musulmi kuma ahli sunna domin in ka ce za ka yi biye biye za ka bi ta can ka bi ta nan to ko za ka za ka bi kubuwa ta shefa Allah a miƙe ke hudar bin sa kadai shi zai kai ka abin nan Imam al-Auza'i Allah ya kansa da rahama ɗaya daga cikin sunan sunansa Amru ibn abdurrahman al-auza'i wanda ya rasu ina jin shekara ta ɗari da hamsin da bakwai ko da takwas bayan gida a musamman yana cikin rijal na kutubin sitta gaba ɗaya imam al-auza'i wata rana kamar da ibn abi asim da wani suka rawaito ya yi bacci sai mafarki sai ya ga allah a cikin mafarki kun mamaki sai ubangiji ya ce masa shin kai ne kake ta rawaito hadisan manzona kake ta yaɗa sunnarsa sai ce ni ne ya ubangiji ga rahamarka da falalanka sai ce to roki abin da kake so sai ce Allahumma amitni ala islam Allah ina roƙonka ka sa a mutum na musulmi sai ce kul wa ala sunna ka ce kuma akan sunna abin da kana musulmi ba akan sunna ba ai kana cikin gane domin dan bid'a shine wanda yana ta aiki shi a zakarsa daidai yake amma in je lahira ba sai je tarar da gaba ɗaya abin da yake an bata saboda saboda yayi ba kan koyarwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa gurguje abu na ƙarshe shine a khutwatu shaytan da Allah ya magana sai magana a daidai lokacin da yake magana a cikin alfasha da ayyuka marasa kyau waccan ta cikin suratul nur din ya kaga an yi wa Aisha shari. an gama da maganar sharrin da aka yi wa nana Aisha wa rahmatullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to a abubuwa na sabo ma shaytan yana lana maka layin zai kwatanta maka abin yana da kyau shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsawatar da mu akan bin ainihin kutuwatu shaytan wanda bin kutuwatu shaytan a irin wannan wurare wato akwai akwai akwai akwai hadari kwarai da gaske akwai bayanai da yawa amma saboda kurewar lokaci wataƙila insha Allah a tafiya in aka zo kan wata gabar za mu iya sani da wannan sai zanto mun yi iya bakin kokarin wajen bayyana ma'anonin faɗin Allah subhanahu ta'ala. wa min al'anami hamulatan a cikin dabbobi Allah ya halitta musu manya manya wanda za su iya ɗauka ku su ɗauka yanku wa farsha da ƙanana wanda take dab da ƙasa ku nomin mara zakum Allah ku ci daga abin da Allah ya azurta muku na 'ya'yan itaciya da kayan marmari da abin da Allah ya tsira muku a ƙasa da kuma naman da kuke yanka cikin dabbobin da Allah ya halitta muku wala tattabi'u khutuwati shaytan kakku hanyoyi da zambiyoyi na shaitan wacce wanda yake kawata muku a wuraren da muka yi bayani innahu lakum aduwwun mubin lallai shi shaitan. mabiyi ne a gare ku wanda yake mubin ya bayyana da adawa Allah ya mana tsari da shaitan. Allah ubangiji ya ba mu ikon mun tabarkin sa Allah ya mana maganin Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon bude mata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan kwan ana nuna da nuna arabiya ne amma dai abubuwan da suka yi a kai shi ne akan samu kayayyaki wato na ma'adinai wato kamar misali diamond gold akan kai banki a aji idan an kuma akan samu lokaci ya canza wajen kudin wato forex to a iya yaya zakar komai ko ba komai ko bayan ba ran mu baki ɗaya wasu za su iya zuwa su amfana da karatu ko da mu yanzu ya mana yawa ko lokaci bai sa mu tsaya mu bibiye shi ba wani kuma wataƙila a nan ba zai iya ganewa ba amma in ya je kuma sake sa kasa je sake ji shi ke wani ma ko ba zai ji yanzu ba amma ana nan wata wata matsala za ta taso ta biyo ta kai sai ce ai kwani ina jin an yi bayani sai ya sake koma sai ya yi amfani yanayin yadda ake fitar musu da zakka ya rasu salama yake cewa da rai ake rubul kushir wa dimi a cikin dirham da rami, ana fitar da rubul ne, kaso daya bisa arba'in na kimar wannan abu shi ba wani an taro shi za ka yi ka auna ka ba in ka aka auna shi a kilo aka yi ko aka yi zalun ɗinsa da kuɗi aka ji nawa ce kimarsa to sai a fitar da 1 over 40 ko 25% na na wannan abu kaso 1 bisa 40 ko kaso 25 bisa 1 shi ne abin da za su karna koma ne ko diamond ne koma ne inda yana barki ma'adani ne kuma ya kai kuma ana yin wato yana cikin abubuwan da yuta mawwal ana yin kuɗi da shi ko kuma abun kuɗi ne irin su zinari da azurfa tunda kusa akwai dangin zinariya da azurfa na ma'adanai to ire-iren su amma da tambaya ta biyu game da abin da shafi walha na faɗi hadisin hadisin da aka kawo da farko shine hadisin sunan Abi Dawud na Abu Sa'id al-Khudri ko cewa kun sa'a abin da Allah sallallahu alaihi cewa kai Abu Sa'id yake cewa manzala sama ka rasu sallallahu alaihi wasallam du'a tayi hatta ya hatta na kula ma ya da ko ma ya da annabi yana yin sallah wal asr sai an ce ko ba zai daina ba kuma yana barin wal asr sai an ce ko ba zai dawo ba ina ji shi ne ko na ce muku hadisi yana da rauni saboda misalin sa akwai aqiyatul auni shi kuma aqiyatul da da'ifi ne sayyi'ul hirs yana da mummunar hadda muna yana daga cin abubuwan da suke sawa hadisi matsala in ya zanto a cikin marawaitar sa akwai wanda yake da matsalar kwakwalwa baya da hadda sannan bugu da ƙari kuma yana da tadrisi kuma yana rawaitowa daga Abu Sa'id al-Kalbi wanda yake shi matruk ne ba a ga hadisin sa amma in ya rawaito daga Kalbi sai masa alkunyar da ba a saba yi masa ba Abu Sa'id sai ka rubuta Abu Sa'id al-Kalbi to malamai ne masana ko suke iya tantance shi za aka watsar da hadisan da duk aka ga an yi aure ya zo kai kowa musamman ga shi hadisin na Aisha wacce wanda musulmi ya rawaito yayi bayanin sa tace kuntu usalli duha wa ba ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad yusalliha hadisin ummu hani manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka je makka da ya shiga makka da ya je garin makka ya zarce ɗakin ta yayi na fila raka'a takwas a lokacin walha sai wasu malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin walha domin gashi a lokacin da aka shiga makka ma ya zarce dakin ummu hani yayi sallah raka'a takwas da walha wasu malamai suka ce a'a wa yake dole walha wa ya sani ko sallah ce ta godiya ga Allah saboda Allah ya buɗa masa ya shiga maka kuma sai suka ce to ai ba ne gida ba na Aisha ta ce wa ma ra'anki rasul sama qattu yusalliya ni ban gani ba kuma ka'ida ta usul tana cewa kore ilimi ko gani ko sani ko ji da wani sahabi yake kansa ba wai yana tabbatar da rashin faruwar abin bane shi ne a iya ilimin saboda haka wannan magana na Aisha ba wai tana nuna dole zan annabi baya yi ba kuma gaji an samu hadisin Abu Hurairah da Allah ya umarce shi da yayi in ya zan baya yi to kususiyar sa ce shi sallallahu alaihi wasallam sai mu dora wancan sallar da ya ake mun muhani da wata sallah da ba ta wata idan kuma yana yi sai mu ce to hadisin na na Aisha na cewa bata ga annabi yana yi ba a iya ta ko kuma yanzu bata gan shi yana yawan yi ba ta gan shi yana yin sai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallawar har ta ce salatul awwali na mutum da wanda sa suka rawaito ina da kan sa wannan hadisin wallahu ta'ala a'lam malam da ya kan alheri ya tambaya ga bayani a yi maka to yanzu insha Allah ba wata tambaya za ta biyo ba su da lokaci masu tambaya gobe Allah ya ci gaba da amsa su sai kuma karatu a wani muhadara na wanda zai gabatar gobe masallacin central mosque na slota wato karfe ɗaya da rabi zuwa kuma uku da rabi awa ɗaya wanda ana ba iko ya halarci wannan muhadara ita ma a kan wani abu mai dabar sannan tafsir yana nan kamar yadda aka saba insha Allah hudu da kwata hudu da rabi sai mu kasance. Rahman صلوا على النبي الكريم لا يكلف الله نفسا إلا